a da gwamnati ke yi na maida yan gudun hijira zuwa garuruwan su na asali gwamnatin jihar Borno ta ce ta soma aikin gine-gine kananan hukumomin da ayan kungiyar Boko Haram din suka lalata wannan aikin gine-gine dai na kananan hukumomi fiye da ashirin. an ne kasashe kashi-kashi ne yayin da gwamnati ta ce ta soma da wasu kananan hukumomi guda biyar ne wanda kuma daga bisani za ta faɗaɗa ayyukan zuwa wasu kananan hukumomin an ji haka dai kusan an kammala kashi 75 na ayyukan da ke karamar hukumar kaga a jihar Borno inda ko a jiya sai da gwamnatin jihar Borno ya ziyarci karamar hukumar kagan dan ganewa idanunsa yadda Da ayyukan ke gudana ya kuma tabbatarwa mazauna waɗannan garuruwa cewa nan ba da juma'a ba za a kammala masu aikin gine-ginen su gama dai abin da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi tima ke cewa insha Allah ni mu shine nan zuwa 31 ga watan January na shekara mai zuwa muna son mu kammala phase 1 na wannan ayyukan a can su kawo da mai takururi kun ga da idon ku muna gina gidaje 400 da mutanen mu da asibitin su da magarantan su da masallacin su shi kan babu an madina 100% haka a zalika a gamdu mun kammala na jakana su police barracks din su da police station nasu da batun ruwansu su da ma jan ruwa zuwa gidaje duk an kammala a jakana amma benishek ne mafi yawan don benishek ita ce headquarter karamar hukumar kaga a can ita ce aka kashe kudi da yawa garin jama'a sun taru a cikin garin da kuma general hospital insha da 31 ga watan mai zuwa insha Allah za mu kammala wayannan dukkan ayyukan aje a bude su mutane su fara amfani da su mun riga mun tara miliyon dubu dari bakwai yanzu in ya cika miliyon ɗaya za mu fara gina gidajen nan kuma akwai tallafin da muke tsammani insha Allah shugaban kasa zai sa hannu a samu a gina baga yanzu dai duk abin da muke da shi ne muke amfani mu yi gine-gine na kuma tuntubi Alhaji Baba Garan Umara kwamishinan ma'aikatar da gwamnatin jihar Borno ta kafa na musamman zai duba yadda ake sake gine-ginen irin waɗannan ƙananan hukumomi da kuma gyara waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram din suka lalata ga dai abin da ke cewa mun fara local government guda hudu yanzu haka mun fara kwandiga mun fara bama mun fara goza mun fara benishak hatta mun je mafama amma mafa da muni clearing ba mu fara ba kuma sauran lokacin ƙananan hukumomin yaushe zaki sa za a so mu aiki a kansu kasan aikin nan babban aiki ne abun face to face ne kuma kasan abun yana neman kuɗi da don saboda asusuwan mu kuma ba karfi gare shi gare shi ba don saboda haka muna neman taimako a wajen federal government kuma muna tabbas muna tsammani cewa insha Allah shugaban kasa jira Muhammadu Buhari da taimake mu da kuma azadon agencies a kasashen waje da kuma wanda suna da hali a kasa sun kai na fahimci kamar gwamnatin jihar Borno ne ta fara wannan aiki ba tare da sa hannu ita gwamnatin tarayya ba halin yanzu yanzu haka ba wanda ya ba mu kosifi gwamnatin Borno state government duk abin da muke wannan yana ba Gracias. kamar a halin yanzu za a iya saka manno a kashe a halin yanzu ka san aikin nan mun fara ya daidai ba yau ba ne mutane ba su sani ba wannan garin an kwana shi an kwana shi sau biyu sau uku muka sake ginawa kamar ba ma mun gyara shi sau uku aka sake kwana ma fa ma haka sau wuraren nan da kana gansu yawanci mun gina an kone mun gina an kwana so ba zan yance haka ba amma at least dai mun fara mun kashe biliyoyi a cikin shekara uku kudin nan to ko ya mazauna waɗannan garuruwan ke ji ne game da waɗannan gine-gine da ke gudana a halin yanzu sai ni Mohammed daɗi muke ji Allah mun samu barnan makaranta kilas na cikin gari an kona muna firamare ta'adi kamar yi adi ba na wasa ba garin nan ba ma na wasa kamar daga kawai zuwa shekarar nan kusan shekara uku nan kullum muna ganin ta'adi ba. sunana Muhammad hawan to mu ne magini kuma haka ma duk area na mu ne muka gina za mu je wani kauye ma mai gini mu dawo amma yau ya zo garin mu har muna samu dan kwabbai da zamu yi harkar mu da yara mu da matan mu yanzu kam gaskiya mun ji daɗi dadin muna cikin fargaba amma yanzu kam alhamdulillah a daidai lokacin da nake aiko da wannan rahoton ne kuma na samu rahoton cewa wasu mahara da ake tunce a 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kora shanu a wani kauye da ke karamar hukumar Chibok a jihar Borno suka kuma kwashi kayayyakin abinci yayin da aka ce mazauna wannan gari dukkan sun fice sai dai hayakin wuta da aka gano daga nesa na tashi a wannan gari na alamun cewa an sa wasu gidajen wuta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya